fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarin daga waga ranar 28 ga watan fabiyari ne za a biyan 'yan fanso kowace karshen wata maimakon wata uku zuwa wata uku sai dai 'yan ritayar ba su gansu ba da somawar wannan aiki za ku ji korafansu ɗaliban jami'a na afirka ta kusancin sahara haɗai da 'yan nijar sun fuskanci tashin hankalin da ke wakana a tunisia za ku ji shugaban ƙungiyar tasu a gaya an ƙididdige harayen fyaɗe kan yara ƙanana alƙaluman adadin na ƙasa ga hakikanin wanda suka abku cikon bayani a cikin rahoton musamman na shirin yau masu sauraro barkanmu da yau talata 28 ga watan fabiyari 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla biyo bayan jawabin shugaban kasar tunisia kayi said somawar makon da ya shuɗe bisa batun bakuncin habire na ɓoye da 'yan afirka gusumcin sahara ke yi a ƙasarsa ɗaliban jami'a da dama na cikin fargaba da tsoro ko cikin wani irin hali suka kasance amiru malam zainadu shugaban kungiyar anes ya wa ali tazir bayani ta wayar tarfo adamamman ɗauke da fasara A hali yanzu mun yi rajistan halaye uku na musgunawa halga jiki. Halayen biyu an same su ne yayin da 'yan jami'a biyu 'yan Nijar suka fuskanci jifa da duwatsu bisa hanya daga wani gungun matasa 'yan Tunisia. Hali na uku ɗalibin ya tafi ne jami'a sai suka haushi da bugu har suka yi masa rauni suka amshi salularsa. Bancin wannan ba mu samu wani labarin kamo ba a ofishin 'yan sandar Tunisia. Gaskiya a nan waje ana cikin wani mummunan hali. Muna kai kaico game da jinkirin ofishin jakadancin Nijar na Tunisia da ke da ofishin shi shi a Alger na yi mana waya don jin halin da ake ciki kuma kansilan musamman na Niger dan Tunisia ne bai kira mu ba ko so daya don jin halin da ake ciki ɗalibai 'yan Niger yau muka ga wata sanarwa ta ofishin ministan harkokin waje da ke cewa ba a samu kes ko guda ba na halin musgunawa halga jiki alhali kuwa mun sanar da ofishin jakadancin halayen da aka samu mun isar musu da takarda an samu halaye uku na musgunawa a gaida samira rafi maimakon mamman ada a wata kasar kuma ɗaliban jami'a 'yan nijar da ke can na cikin wasu matsaloli cewa a kasar burkina faso inda ɗaliban da 'yan tilawar kwarayar aiki na fuskantar rashin samun biyan kudaden shiga ɗaukar karatu wakilinmu na musamman rashid sanda mai ga ya firanta da shugaban ƙungiyar ɗaliban bashir bubakar abdulrashid mamman ada dauke da fasara Babban dalili shine yawan kuɗaɗe da aka lura da su da ba a biya ba da suka taru ta dalilin sakacin wasu. A yanzu haka a bangaren jama'ar Ob Nouvelle da ɗan dama mun gode ma Allah kuɗaɗen horo an bada su kuma abokanmu sun ji daɗi. Amma abin bakin ciki har yanzu akwai wani adadi mai muhimmanci na abokanmu da har yanzu ba su samu kuɗaɗen su ba na horo. Ina magana misalin ɗaliban da ke jami'ar Joseph Kizargo kusan shekaru biyar da ba su karɓo kuɗaɗen horo ba. Kuma a yanzu haka muna A cikin wata matsala mai sarƙaƙƙiya, game da kudaden horo na miliyan tara da aka turo tuni cikin asusun banki na karamin ofishin jakadanci ba tare da an bamu labari ba wannan sakaci yasa a yau abokanmu suna fama da matsalar rubuta sunayensu har ma ana hana su rubuta saboda wannan sakaci. Tun wani ɗan lokaci al'ummar Difa na fuskantar matsalar samun ababuwan hawa na yin zirga-zirga a cikin da'irar ganin mahukuntan sun yi hani ga zirga-zirga a daidaita sahu wanda wato su ne da su ake aikin zirga-zirgar a cikin garin harabar magajin gari ta sanya bas-bas ɗin sufuri domin sauƙaƙawa ɗalibai da ma'aikatan bariki bari bai mu saurari madam barmu asama ukanta magajin garin difa a firarta da gidi abdurrahman inda ta ce jan kunne guda ne shi dai wanda ya hudda kudin shi ya saya ya tallafa maka ba dan bayya so ba ne ba ba dan bayya so ya sa wani ya samu ba ne ba dan ya kawo maka ka ci gaba kenan allah ya sa wannan tallafin da aka yi ya zamanto a ce gara da aka yi shi amma ka a tahi ya zamanto daga an huta daga nan a zo a rarraba shi ya zamanto kowa a gidan shi zai yi gurfaman gare ku kenan ku tsaya gaba ki ku sarrafa kayan ku a nan cikin gurfaman kin ya zamanto abin da kuke samu kuna ƙara juya shi don ya zamanto kuma ku taimaki waɗansu tunda wani gurfaman yana iya taimakon wani gurfaman A wagga ranar 28 ga watan Fabiyari ya kamata a soma biyan fanso ɗin 'yan ritaya kowane ƙarshen wata a ƙasar Nijar yau da sahe aikin bai samu zartarwa ba don ko 'yan ritayar ba su samu biyan bukata ba. Magabatan harabar kareni ba su ce uhun ba ga ra'ayin wasu 'yan ritayar da Fati Malam Yaro tana mana Muna nan tun karfe takwas da rabi na safe sun liƙa suna mutane kowa ya fita ya duba biyu sun ce za su biya mutane ɗari biyu a yau amma har zuwa yanzu ba wanda ya samu ko kwandala ba su fara biya ba ba su ce mana komai ba. Mun zo tun da safe ba su ce muna komai ba ko inda aka reni an ce musu su koma gidajensu saboda yau ba a biya yau wata shida ke ga da duk sanda mun ka zo suna tai muna kai kawo ko sun sa ranar biya in mun zo sai a ce muna babu kuɗi. Sun ce za su tsara komai a yau ba mu ga komai ba bamu ji komai ba sun tsara abu na wata biyu har yanzu ba su ce mana koyin ba tun da safe har zuwa kusan karfe goma sha ɗaya na rana. Ramadan na matsowa da babban taki nan da wata ɗaya kayayyakin masarufi na ta tsada a cikin kasuwanni komi ya kawo wannan hawa farashi samira rafi ta firanta da wasu 'yan kasuwar ga abin da suke faɗa. Waga kasuwa da kyacha kaya sun tsada. Wani kai akwai kaya sai dai rashin cini. Wallahi kuɗi na ba mu. ya dai kama sauki shi muka wata. Azumi da zuwa kowa bai san abin da shi kai ba sai dai abin da Allah yi. Babu bisa babu ƙasa sai Allah. Kan nan yi tonton gina. Abin da yasa aka ƙara kuɗin kaya babu wadatar kayan ne mutane duk sun yi amfani da su. Musamman ga wata mai tsarki nan zuwa. Nijar kowa ya san da cewa babu watan da kaya suka fi tsada kamar watan azumi. Amanto mai hau. Lalle yanzu kai akwai tsadar rayuwa. sai yanzu babu naman dala sittin. Nama ya tsada na tun da can inda muke sayo shi. Dan bisa yanzu in ka tai ka sayo sai kai mugun ya faduwa magani wallahi ana cikin wahalar sana'a yanzu to gashi nan dai mun tsura ma Allah iru inda ma muka zuwa da shanu hanyoyi na na wajen tira yanzu ya abun nan su hana da birkina duka yanzu ba amma shiga fataken ma masu kawo mana shanu duk an kashe su wallahi wallahi tsadar kaya kama akwai ta zawa take ga daga kasuwar dole kaya duk an kara musu kuɗi komai yayi tsada yaɗawar doka ta 2019 layi 33 bisa kan layi na yanar gizo haɗe da batun katin 'yan jaridanci a kan su ne aka yi wata haɗuwar tattaunawa a babban tare da babban kwamitin sadarwa CSC wanda ya shirya shi a ranar 26 ga watan fabiyar a birnin Agadez. Wakilin Musa Mamman ya tambayi shugaban CSC Dr. Sani Kabir fayyacin wannan tattaunawar. Bada doka kamar laifuka na yanar gizo mutane da yawa suna kasa bambanta hurumin CSA kan abin da ya shafi kafofin watsa labaru. Hurumin CSA ya samo asali ne bisa kundin tsarin mulki aya mai lamba 156 da doka kan 'yan jarida da ke bayyana aikin dan jarida kwararre. Doka kan manyan laifuka yanar gizo ba doka bace kaɗai ta aikin 'yan jarida. Amma cikin aikin tafiyar da 'yanci musamman ma 'yancin faɗa albarkacin baki kun ga yadda abin yake da fa'ida mun saurari damuwar masu hidimar yanar gizo 'yan jarida hada da jami'an tsaro wasu suna hada sauri da gudu masu hidimar yanar gizo masu tisa ra'ayi ba 'yan jarida ba ne amma suna amfani da hular 'yan jarida kenan ya kamata su gane matsayin dan jarida barare ba nasu ba ne ko da wannan doka tana tsokaci kan bayan bakuncin aure auren girke shine laron da ke ɓadda ko kuma ke ɓata rayuwar wasu matan kamin wato su samu rayuwarsu ta kirki a garin mai cikin jihar maradi mahukuntan garin na ka tashin murkushe wannan al'amari wai shi mike mi ake nihi da auren girke mi yake haddasawa hawa usman ta firanta da alhaji hamiru gado sabo wakilin wato mai martaba shabda kanto na mai ga amsar da ya bayar har man yarinya ce ake ma arme miji ba na ko shi na libi ko shi na lagos sai a dar ma arme a ɗauko yarinya daga wayanta uwayenta a kai ta gidan surukai wannan zama ta yi shi shekara ɗaya biyu kai da ko inda ma a shi da shekara goma miji bai zo ba abin da ake dibi an yi shi cikin sada zumunta to maimakin sada zumuntaka sai kuma ƙorafi ya shiga yau da kullum wannan ɗiya wani bi ma ɗauko ta ma tana karama ƙwarai to hatta yi wayo ta san maza gidan surukanta babban illar da ke gare shi al'umma ana bata tarbiya tunda daga bakin inda an hita hakkin yarinya tunda ko ga addinance ai da ko baki abin da kaide taka hakkin mace ne ake bai dace ba Ƙungiyar wasannin motsa jiki da tafiyar ta taki ga kowa ta ƙasar Nijar a ranar Asabar ta shirya da wani taron baiwa 'yan jarida labari a nan yamme makasudin shine haɗuwar da za a yi a yankin yamma wato dangance da tsarin tafiyar taki mai lakanin taki wato cikin rairai randone da ya da aka da ranakun 24 zuwa 27 ga watan mayu shugaban kungiyar ali samba yawa salamatu kadir bayani a kai Tun lokacin kafuwar mu kungiyar wasannin motsa jiki ga kowa da kowa ta Afirka da muke mamba ta ba mu dama da kuma tambayar mu na daukar nauyin wasanni karo na uku na haduwar nahiyar yammacin Afirka da za ta hada kusan kasashe goma sha biyar. Wata dama ce ga Nijar domin nuna al'adunmu da bunƙasa tattalin arzikinmu da nuna wa duniya cewa Nijar ƙasa ce ta zama lafiya ƙasa ce mai daɗin zama inda kowa zai iya zuwa ba tare da fargaba ba a tsawon wannan aiki da za mu gudanar muna da da niyya tare da sauran kungiyoyin yammacin afirka na tattara mahalarta tsakanin dubu biyar zuwa dubu goma da za su maci tare mu sabuwar kungiya ce amma da ke cike da fata da buri domin mun san cewa idan babu lafiya ba iya yin komai Keta mutunci wata fuska ce ta cin zarafin da ke haddasa lani ga jiki ga kuma halayi, wato a ga halayen fyaɗe ga ƙananan yara an ƙididdige su kuma kowace shekara wakiliyarmu barkisa ahmed sidi ta rawaito muna rahoto akan wannan yaɗayan da aka ma wata 'yar yarinya yau shekara shida ga fasarar rahoton nata garin Gaya kamar sauran garuruwan Nijar kowace shekara ana rajistan halayen fyaɗe ga yara ƙanƙana ƙididdigar harabar gunduma ga batun ci gaban mata da kariyar yara halayen fyaɗe takwas aka samu a shekara 2022 kan yara ƙanana masu shekaru shida zuwa sha biyar wannan alƙaluman sun iya zarce hakan a cewar shugabar wannan haraba madam Kalala Amina. Akwai mutane da yawa da ba su bi ta wajenmu akwai masu zuwa kai tsaye wajen 'yan sanda daga nan kuma a shiga bin shari'a wani bi sai ma a manta akwai masu shekaru bakwai zuwa sha biyu mutum ɗaya sha uku zuwa sha biyar mutum biyu sama da shekaru goma sha biyar mutum biyar dalilan na da yawa akwai zamantakewa cikin gidajen haya inda masu hayar da masu gidajen kuma ɗakuna da yawa ga 'yan mata da samari duka dai a cakuɗe wani bi uwayen ba su ma lura da shige da ficen na yaran nasu misalin waga yarinyar mai shekara shida da ɗan makwabcinsu yawa fyaɗe wata ranar Asabar a yayin da uwayenta basa gida mun firanta da mahaifiyarta ta biyo bayan ta komo da ita daga asibiti tana rungume da yarinyar a hannu tamkar wata jaririya a dalilin karfin zahin lamarin yarinyar ba ta iya tafiya da kanta kuma ba damar a goye ta. Ina ji kuwa a sai wanta ne tana ga kuwa kana aza ko yuka an ka an kai mata yanka kawo kawo kawo mun ka tawo likita wani sarma ina yana kusa da galimin sai ya gane ta sai ya bi ta har gidansu a ƙaunanta da an ka tai tamba ta ce wallahi ta gani sun tawo da yarinya tare sun ka hita tabbata bata dala goma ta kai ta daji ta daure hannunta da kafadunta ta ce hannu ne tana gasa mata sai karanta shidda a ƙasar Nijar cikin yawancin iyalai fallasa masu aiwata aika aikar fyaɗe tamkar wani rufin siri ne ake don bayyana hakan wata kunya ce ga iyalan wa'anda aka ma su fyaɗe saboda haka ne halayen fyaɗe da dama ba a fallasa su a cewar daraktan ma'aikatar cigaban mata da kariyar yara Madam Kalala Amina. Galgadin da muke ma uwaye su kula sosai da su. saboda yaro har zuwa shekaru goma sha takwas yaro ne manya na iya juya mishi kwakwalwa a ganin shi abun kwarai ne manyan ke mishi alhali kun bai sani ba nema ne suke su yaudare shi. Amfani da ƙarfi a yi jama'i da yarinya karama wata haɗaɗɗar matsala ce mai fuskoki daban-daban don haka ne gwamnati da abokanan hulɗarsa ke yawaita ayyukan kariya ga mafi yawan yara. mun sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin abokanan aiki da ke cikin yankunan ƙasa baki ɗaya da kuma wanda ke nan birnin yamini na kuɗan badan da arlit malamin mangungu ke muku salama ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.